Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi a kan mitoci da suka hada da sha tara talatin da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfil Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji hirar wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ambasadan Usman Darma a kan tsadar kuɗin kujerar haji a Najeriya na wannan shekarar. Muna kuma ɗauke da maimacin shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar. Akwai kuma sharhin wasu jaridun ƙasar Kamaru da wasu sakonni da kuka aiko mana sai kuma nasihar watan ramadana amma duk sai bayan an ji labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a jiya talata ministan harkokin cikin gida na faransa gerard colomb ya ce mutumin da ya kai wa ɗan sanda hari da guduma a harabar cocin notre dame a paris ya yi ihun cewa hakan ramuwa ce ga siriya minista colum ya faɗa wa manema labarai cewa katin shaida da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa shi ɗalibi ne ɗan asalin ƙasar algeria ofishin lauyan gwamnatin faransa ya ce ɓangaren yaƙi da ta'addanci na ofishin ya fara bincike akan harin wanda ya aiko a daidai lokacin da 'yan sanda suke sintiri a haraba cocin da wasu masu yawon ido ke zuwa rundunar 'yan sanda ta birnin paris ta ce wani ɗan sanda ya harbi maharin ya jikkata shi bayan da ya kai hari da guduma akan wani ɗan sandan minista colom ya ce maharin kuma yana ɗauke da wuƙa irin ta aikin gida wadda hakan ke nuna cewa nau'in kai hare-hare ne na 'yan ta'adda waɗanda ke amfani da duk makamin da suka samu biyo bayan jirgin hare-haren ta'addanci da aka kai cikin wannan mako burtaniya za ta gabatar da babban zaɓen ta ranar alhamis kuma batun tsaro shine wato ke ya zamanto kan gaba cikin jimamin hare-haren firaministan birtaniya theresa may ta ce tura ta kai bango ya isa haka nan kuma ta yi gargaɗi cewa birtaniya na buƙatar sauyi sosai ga yadda take tunkarar lamarin a halin yanzu kuma babban birnin na birtaniya na ci gaba kan tafarkin matakan da aka ɗauka dalilan sabuwar barazana an girke 'yan sanda ɗauke da makamai a wasu gurare da mutane suke hada-hada irin su tashar jiragen ƙasa da gurare da masu yawon bude ido ke kai ziyara. amma bayan wannan mataki da aka ɗauka ta wato burtaniya za ta yanzu abin tambaya shine ya burtaniya za ta kare kanta yayin da ake shirye-shirye na gudanar da zaben kasar da take kamfe a jiya talata prime minister theresa may ta yi alkawarin samarwa jami'an tsaron kasar kayan aiki wanda suke bukata su gudanar da ayyukansu to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fadar shugaban kasar amurka ta white house ta ce shugaba donald trump da sarkin saudiya salman bin abdulaziz sun tattauna ta wayar tarho kuma suka jaddada buƙatar da ke akwai ta haɗin kan ƙasashen yankin gulf biyu bayan shawarar da ƙasashen larabawa suka yanke na katse hulɗa da ƙasar qatar a wata sanarwa da aka fitar a da yammacin jiya talata ta ce shugabannin biyu sun tattauna kan muhimmancin daƙile hanyoyin samun kuɗaɗen ƙungiyoyin ta'addanci da kuma kare musu hanyoyin yada a gidojinsu a yankin a wasu kalamai da shugaba trump ya kafe a kafar twitter ya yi ƙoƙarin nuna cewa shine makasurin da ya sa kasashen larabawa karkashin jagorancin saudiya suka yanke hulɗa da ƙasar qatar wadda a nan ne ƙasar amurka ke da babban sansanin soja a gabas ta tsakiya da yake nuni da jawabin da ya yi a riyadh a watan da ya gabata inda ya kira ga shugabannin musulmi da su tashi tsaye wajen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta gargaɗi cewa amurka za ta fice daga cikin hukumar kula da 'yancin bil'adama ta majalisar idan har hukumar ba ta yi wasu sauye-sauye ba haley ta ce wadda ita je tana cikin ministocin shugaba donald trump ta bayyana ra'ayinta akan abin da ta ce mambobin hukumar na nuna son zuciya akan isra'ila jakadiya haley ta ce tun lokacin da aka kirkiri hukumar ta zartar da kudurori sama da saba'in akan isra'ila kuma ta zantar da kudurori bakwai kawai akan kasar iran haka kuma haley ta sauki ta yi suka a kan ita majalisar ɗinkin duniyan kanta abinda ta kira sun zuciya akan isra'ila amurka da isra'ila sun sha sukan lamiri ga majalisar ɗinkin duniya akan mayar da hankali akan kasar yahudawan kadai wanda suka ce ya kamata ya yi ta mayar da hankali akan kasashe wanda suke take haƙƙin bal'adama ko taimakawa ayyukan ta'addanci daga ƙarshe matar da ta zargi tsohon ɗan wasan barkwanci na amurka bill cosby da laifin yi mata fyaɗe a shekara ta hudu ta faɗi labarinta a karan farko a gaban jama'a a cikin kotu a jiya talata andre constant tsohuwar ma'aikaciyar ƙungiyar wasan kwando ta jami'ar tamfield ta bayar da bahasi a kotu cewa ta ziyarci gidan bill cosby a philadelphia domin neman shawara kan ayyuka ta ce cosby ya ba ta wasu kwayoyi masu kalar shuɗi ya ce mata maganin yana rage na rage damuwa ne constant ta ce maimakon abin da ya gaya mata sai maganin sa kashe mata jiki ta yadda ba za ta iya hana shi lalatar ita ba cosby ya yi wa lauyan raɗa kuma ya girgiza kai a lokacin take bayar da bahasin lauyan cosby ya tambayi constant cewa me yasa ta ci gaba da bugawa cosby wayar tarho kuma ta ziyarci ɗaya daga cikin wasan kwaikwayonsa bayan da ya mata fyaɗe andre ta amsa da cewa saboda tana da damuwa ne game da aiki da ƙungiyar ƙwallon kafa ta jami'a amma lawan ya nuna rashin daidaito ga abin da ta faɗa da kuma bayanan da ta yi wa 'yan sanda a shekaru goma da suka gabata ciki har da na lokacin da suka fara haɗuwa. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yayin da 'yan najeriya musamman maniyyata aikin hajji bana suke ci gaba da korafi game da farashin kujerar aikin hajji da hukumar alhazan kasar ta kayyade na fiye da naira miliyan guda da rabi ga kowane alhaji masana harkokin aikin haji da umura a kasar suna bayyana bukatar gwamnati ta sake bitar farashin da nufin sauƙaƙawa maniyyatan na bana ga hirar wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwale da ambasadar usman darma mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci da masana'antu ta jihar kano kuma shugaban kamfanin zirga-zirga na darma air a kan wannan batun kudaden da aka nemi alhazai su biya aikin hajin bana gaskiya ya yi yawa mun zauna mun yi analysis na yadda kudaden za su kasance a maganar jirgi kawai za a iya samarwa alhaji abin da bai gaza dala ɗari biyar ba accommodation tsakanin maka da madina kowannensu masauki kenan za a iya samun sauki wanda bai gaza dala ɗari biyu ba idan ka tafi tent da abinci da ake bawa alhaji za a iya samun musu ragi wanda bai gaza dala hamsin zuwa ɗari ba don ka tattara jimillar wannan kuɗi za ka iya samarwa alhaji abin da bai gaza dala dubu ɗaya ba idan ka ɗau dala dubu ɗayan nan kana maganar naira dubu ɗari uku da biyar kenan kamar yadda official rate na canjin kuɗi yake a najeriya so idan ka kwashe dubu ɗari uku da biyar akan kuɗin da alhaji za su biya za ka ga abin da ya rage alhaji zai biya bai fi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da yan sai ba a daidai da lokacin da kuka yi wannan nazari me kuke jin ya jawo ita wannan hukumar alazai ta bujuro da wannan kuɗi haka ya kai eh, miliyan guda da rabi akwai abubuwa guda biyu na farko a maganar ba da kwangilar jiragai akwai lauje a cikin nadi da yawa akwai interest na wasu mutane da ake sawa a kai idan za a zo a zauna a yi magana ta gaskiya tsakanin mai jirgi da gwamnati babu interest ɗin kowa ina mai tabbacin cewa a kudin jirgi daga nan zuwa saudiya a aikin haji ba zai haura dala dubu ɗaya dari ɗaya ba sannan ka tafi maganar masauki da ake magana akwai mutane a tsakani kamfanin da aka ware gidajen da suke karɓa majoritin gidajen ba nasu bane su ma ejen ne saboda haka za su ɗora wani abu bisa kuɗin gida da ake da aka yarda da shi to amma me kake ganin ya haifar da waɗannan ah, matsaloli da kake bayyanawa a daidai lokacin da aka ce oh, gwamnati ake yi ta keke da keke eh abin da nake ganin ya haifar rashin cikakken sa ido ne na gwamnati shi yasa dukkan abubuwa suka zama irin wani. Me kake nufi da cikakken sa ido? Ya kamata a dinga bibiya a tabbatar abin da aka ce a wannan hukumar ayi yi wannan hukumar shi suke yi? Kana magana gyara kuma ana magana shirye-shiryen aikin hajjin nan a shi kenan wannan zance ya wuce ko kuma kana ganin akwai kafa da za a yi waɗannan gyare-gyare da kuka hango magana ta lillahi har yanzu akwai lokaci daga nan zuwa har ƙarshen wannan wata ba makara ba kuma ina kira ga mai girma shugaban ƙasar najeriya da shi wanda allah ya bawa muƙaddashinsa wanda yake masa riko a yanzu ya kamata a naɗa wani kwamiti mai ƙarfi wanda zai bincika waɗannan abubuwa da na ambata don a samo wa al'ummar ƙasar nan sauƙi a kan aikin hajjin da za su je su sauke da su. a gaida mahmudu kwari yanzu kuma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Mutuwa zafi Salamu alaikum maza da mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna faɗin ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman ya zo yi min sallah domin ni kofi tun dama aina adana likafani na matata ita za ta min wankan gawa ta min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallar liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidaita zafu ka da ka ban tausayi ina da to ma a gaida na ziyarar zamani jama'a waɗannan waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe uku kenan da minti goma sha uku na dare a nan washington ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A cikin watan Afrilun da ya shige, mun gabatar muku da shiri kan batun iyalan marigayi Alhaji Kaila ga Galadiman Kwarko, wanda aka rushe musu gida tun mahaifin nasu yana da rai a lokacin gwamnatin da ta shuɗe a garin Gwaram da ke jihar Jigawa. Iyalan sun shafe shekaru suna neman da a biya su haƙƙinsu, to amma abin ya ci tura har zuwan wannan gwamnati. A bayan da aka watsa wannan shirin a watan Afrilu, gwamna Muhammad Badar Abubakar ya ba da umarnin da a gaggauta biyan waɗannan mutane diyar gidajensu. Ba masu kaɗai ba har da makwabtansu da aka rushe musu gidaje, waɗanda su kan ma yanzu haka har kuɗaɗensu sun shiga hannunsu. Idris Kaila ya sake komowa domin bayyana mana abin da ya faru. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Assalamu alaikum. Ni Idris Kaila a madadin a iyalan gidan marigayi alhaji kaila galadiman kwarko karamar hukumar gwaram a jihar jigawa a kwarai da gaske na dawo wannan gida mai albarka muryar talaka na voa domin na mika godiya da jinjina ga mai girma gwamnan jihar jigawa a alhaji abubakar badar talamis kwarai da gaske muna masa godiya yadda ya kamata mun ji daɗin abin da ya yi dangance da ƙoƙarin da ya yi da gwamnatinsa ta yi na taga cewar wannan hakki namu ya fito kwarai kuwa muna yaba wannan gwamnatin tasa dama a baya na faɗa gwamnati ce mai albarka gwamnati ce wadda ta san hakkin al'ummata gwamnati ce wadda hakkin al'ummanta shine a gabanta ba hakkin 'ya'yan wadda suke cikin gwamnati ba ma'ana ba gwamnati ce wadda yake ta ke ko in kula da hakkin sauran al'umma ba ta ke kokarin danna hakkin wasu ta ɗaukaka na wasu so a takaice kwarai da gaske ina mika godiya ta a madadin dukkan wanda wannan al'amari ya shafa wato banda godiya shin mi ya faru an nemi ku ne aka ce za a biya ku wannan kuɗin ko kuma me ja wannan godiyar alhamdulillahi a shirye-shirye sun yi nisa domin sun tuntube mu cewar ita local government har ta rubuta cek ta ba da umarni ta tura wa ita kotu dangance da yanayin yadda za su biya wannan hakki mu. wace kotu ce akwai magistrate court a nan ita ma gwaram take a nan gwaram take eh a nan gwaram take an tura an ba su an ba wa rijistara za su je su kashin su zo kuma daga baya mi mi ma'anan kashin to za su je ma'ana dai su cire kuɗin su zo hmm. kuma su ba wa su kira mu su ba mu wannan haƙƙi namu kamar yadda yake akwai aka zaina shin yaya wani irin nema aka yi muku kiran ku aka yi ɗaya bayan ɗaya ko kuma wato kai ne aka nema ake ba wa wannan albishir din to alhamdulillahi ni dai ina makaranta duk na abubuwa ake ta kokarin su wana ne yake bibiya bayan ni na zo an gabatar da wancan program wana ne yake bibiya da shi aka yi komai saboda haka shi yake bani shi yake bani bayanai kan cewar ga halin da ake ciki ga yadda abubuwa suke gudana kuma shi kansa shi ma mai girma kan toma mun yi waya da shi kuma ya nuna min cewar ga matakin da aka dauka na gaggawa ga irin kokarin da gwamnati ta yi kana nufin shi kan tuma Iliyasu Umar Shawarin kenan na gwara na'am shi dai ah, Malam Ili Shawarin hmm. ah, shi kan tuma karamar hukumar gwaram kwarai da gaske ya yi kokari shi ma ya nuna irin kokarin da ya na dangance da ah, umarni da aka bashi dangance da ya ga cewar biyan ya zamanto bai dauki lokaci ba hmm. Ah, sannan ah, shin an je an duba wannan gidan naku da aka rusa ne aka yi masa kuɗi tare da ku da dace ko dai ah, gwamnati ta yi nata tsari ne na daban a kwarai da gaske dama wacce gwamnatin akwai rubuce-rubuce da ta yi na adadin yadda take gani ya kamata a biya so allah da ikon ya shi mai girma gwamna na yanzu kwarai da gaske abin da ya yi kawai ya ce me ya haƙuri ga duba da yanayi wannan takaddun da na baya da gwamnati ta yi da shi za a yi amfani kuma dai da shi aka yi amfani wajen biya so bayanan da ya mana na cewar na, yunkurin da ya yi muka duba irin kokarin da ya biya haka din shi yasa mun gamsu da bayanan da ya yi kuma allah da ikonsa a mataki mun ga mataki ya an fara ɗaukar mataki ma saboda wasu ma already kuɗin su ya riga ya ji hannu kamar masu individual kenan wanda yake su kowa hakki ne nasa na kansa saboda haka sun bada account number din su kudin su ya riga ya shiga gurin su mu namu saboda ba hakki ne na mutum ɗaya ba shi yasa aka tura mu kotu mm-hmm. a shin kana jin ka san ka tuna wa wasu sauraro nawa kake ko kuke tsammani za ku samu daga wannan diya so gaba ɗayan mu dai jimillar kuɗin nan yanzu zan iya tunawa cewar ya haura miliyan hudu gaba ɗayan mu mutum hudu kenan wadda abubuwan ya shafa miliyan hudu ne da wasu ɗarirrika a kai abin da ya kama kenan gaba ɗaya jimillar kuɗin mhm. kuma idan kuka samu wannan kuɗi ne nan ne za ku kuma zauna a sake rabawa tsakanin magada na'am kamar yadda shi kamar yadda dama tsarin yake tunda aka tura shi kotu kotu ne za ta tsara yadda kowanne magada wadda abin ya shafa zai zo ya karɓi hakinsa a kotu mhm. to a idris me za ka ce kan tasirin shi wannan shirin wanda kuma ya jawo aka ɗauki wannan mataki na sama muku haƙƙinku bayan rasuwar mahaifinku a kwarai da gaske babban abin da zan yi shine fatan alkari akan cewar Allah ubangiji ya tabbatar da ɗaurewar wannan shirin domin shiri ne wadda kamar yadda aka faɗa voa murya ce muryar talaka murya ce muryar marar ƙarfi kwarai da gaske wannan shirin yana matuƙar tasiri dangance da ƙoƙarin cewar bayan wayar da kan jama'a da yake sannan kuma mai haki ta sanadiyar wannan shirin yana samun hakkinsa babban misali shine da abin da ya faru da mu sannan kafin abin da kafin namu kafin na zo a sanadiyar ina sauraron shirin shi yasa Allah ubangiji yasa na samu karfin gwiwa na samu sauraro cewar ya kamata ni ma in zo in kawo kokena kuma cikin ikon Allah kokena ya zo kuma mataki a kuma an ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka wannan shiri kwarai da gaske muna fatan Allah ubangiji ya kara tabbatar da shi ku da kuke gudanar da shirin na Allah ubangiji ya kara muku karfin gwiwa kuma ya raba ku da shirin magauta um, watakila ba za ka rasa jin wasu mutane suna cewa ko uh, ka fiye rigima ka yi kasa da ka je kana ta faɗa abubuwa a duniya uh, da suka danganci haƙƙinka ba wani abun sai ya ce uh, a bari sai an je lahira to alhamdulillah haƙƙi da ni in na tabbatar haƙƙina ne ina ƙoƙarin na ga ina bibiyarsa sai dai har idan na ga abu ya bi karfi na kuma zan iya wurin ma wani misali misali yanzu za ka ga wani mai ganganci ya zo ya kaɗe wani mutum sai Allah ya sa sai ya rasu sai ka taras musamman ma yankunan arewa ba za a duba gangancin ba sai a ce to a je ka Allah ya hukunta kawai ku bashi ya tafi wato kuma wasu kuma na da ra'ayin da za a ɗau mataki da zai sa nan gaba wasu masu ganganci su rage wannan. na kwarai da gaske wannan misalin da ka bani haka abin yake shi dan adam kullum ana so ya kasance mai kyakkyawar tarbiyya kuma ko addinin mu ma ya tarbiyyantar da mu akan cewar ya tarbiyyantar da mu akan dukkan gudun dukkan abin da muka san cewar ba a bisa ka'ida yake ba mutumin da ya gangance zo ya kada mutum tabbas ya kamata hukunci ya hau kansa ba dan kuma saboda zai zama izina ga wani wanda yake gani idan ya yi fa tabbas hukunci zai hau kansa mhm. Idris yanzu abin da zamu so Ah, shine ran da ko lokacin da Allah ya sa waɗannan kuɗi suka shiga hannunku ah, ba mamaki za ku kuma ko kai kanka za ka dawo cikin shirin nan ka sake bayani cewa tabbas kuɗi sun shiga hannu saboda sauran masu sauraro san halin da ake ciki. Kwarai da gaske insha Allahu ta'ala duk lokacin da kotu ta neme mu ta ba mu wannan haƙƙi mu zan sake dawa domin in sanar da duniya ta shaida cewar kwarai da gaske gwamnatin mai girma Alhaji Badar Abubakar Talamis gwamnatin jihar Jigawa ta yi kokari wannan hakki mu ya fita wannan babban wannan babban al'amari ne abin farin ciki ne kuma kwarai da gaske duk lokacin da kotu ta neme mu aka gabatar da wannan abu zan dawo wannan gida domin na ƙara shaida wa duniya cewar gwamnatinsa gwamnati sai mai adalci wasu ma waɗanda ba su yi magana ba a shirin ka ce a sakamakon wannan sun samu haƙoƙinsu Nam, wadda ma ba su zo sun kawo koke ba a sakamakon namu Allah Ubangiji ya tabbatar da cewar sun samu nasu haƙoƙin. wato har ma sun riga ku samu maku da kuka yi magana sosai ku har ma sun riga mu samu kwarai da gaske sun riga mu samu nasu saboda a tabbas nasu saboda kowa nasa ne individual ne aka tura musu mu kuma namu hakki ne na mutane da yawa a gwamnati ta duba mahimmancin haka shi yasa ta tura mu ga kotu so a ma nasiru a baya na yi tuntuɓar harshe dangance da sunan kotun da za a kai wannan kuɗi ta rabawa magada kotun ba magistrate court ba ne kotun ne ta shari'a musulunci da ke nan karamar hukumar gwaram Mhm. ba maganar za a kai kuɗi ba riga an ba da takardar ɗaukar kuɗi ta banki a yau wanda aka kuma ja layi a kai na'am an ba su takardar da za su je banki su karɓo wannan kuɗi su kuma nemi magada a zo a ba da wannan hakki na Shi ma shugaban riko na majalisar karamar hukumar Gwaram a jihar ta Jigawa Ilu Umar Shuwarin ya yi magana kan wannan batu za mu je ta bakinsa a mu na gaba sannan muna bin wani batu na kisan wani matashin da aka yi a jihar kebbi wanda har yanzu babu alamar za a hukumta waɗanda ake zargi da hannu a cikin wannan al'amari a kasance lafiya. yanzu kuma ga sharhin jaridun ƙasar Kamaru. mu fara shirin jaridar namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da tarwato mana cewar garin Kwalfata yana samun mugayen harhare daga maharan Boko Haram kasancewan hakan ya sanya al'umman garin yin gudun hijira daga kasashe makwabta sai kuma jaridan The Star an da ita ma ta labarta mana cewar babban limamin cocin Katolika na garin Bafiya Bishop Jean-Marie Bala waɗansu waɗanda ba san ko su wane ne ba sun yi masa kisan gilla sun halaka shi kana suka jefa shi a cikin tekun Senegal Maritime amma gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ce za ta yi binciken kwakwa sai kuma jaridan The Post ta nuna mana cewar malaman makarantu waɗanda gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta kame su a bangaren 'yan awarin Ingilishin ƙasar an sako su malaman dai na garin Jakiri ne waɗanda suka kwashe sama da watanni shida a gidan yarin birnin Yawunde jaridan yan fomaten kuma ta hango mana cewar dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru waɗanda suke yaƙi gaba da gaba da maharan Boko Haram a jihar arewa mai nisa sun yi wani bore kasancewar gwamnatin kasar ta gaza ba su kudaden alawus su. amma sai da suka bari ministan tsaro na ƙasar ta jamhuriyar kamaru joseph bete asomo ya yi bulaguro zuwa ƙasashen ketare tukuna suka ta da kayar bayan nasu jaridan independent kuma cewa ta yi jam'iyyar adawa ta nijon furundi tana neman kawo cikas a zaben da za a gudanar na shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru a shekarar 2018 domin suna bukatan shugaban ƙasar ƙasar na Kamaru biya kar ya sake kaɗa takararsa ko yin tazarci a kasar ta jamhuriyar Kamaru kasancewar ya kwashe shekaru 35 yana gudanar da mulkinsa a ƙasar. Jaridar Integration kuma tambaya ta yi ko wane ne ya kashe babban limamin cocin Katolika na birnin Bafiya Za mu karkare sharhin jaridun namu ne da jaridan Lametayo, an da ita ma ta shata babban layi akan kisan da aka yi wa limamin cocin katolikan Monsanyar Bala yanzu haka dai ya sanya kiristocin wannan bangaren a cikin tsaka mai wuya Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru. Muhammad Awal Garba daga kasar Kamaru. Yanzu kan sakonni da kuka aiko mana ne za mu kawo muku. Assalamu alaikum sashen Hausa na boys of America. Mai magana Habibu Adamu Argun. Yau yana son ku bani dama domin na yi tsokaci a kan jam'iyyar APC a jihar Kebbi. Waɗanda aka zo aka samu aka NPDP da suka yi da kamfen suka dawo a jam'iyyar APC. To mun san waɗannan dama ko can waɗanda suka shigo a wannan jam'iyya ba su shigo ta bane don Allah sun shigo ta ne domin su kassara jam'iyyar APC a jihar Kebbi. da dama tun farko shigowa da kanka mata shigowar zalunci ne mun mora da mutum duk wani ɗan jam'iyyar apc na ainihi wanda an ka raya ta da shi an ka asasa ta da ciki yana cikin tarbiyya a cikin lahaula na koci amma duk ɗan jam'iyyar pdp da su ne ake tayar da su da su ne ake rayuwa da su ne ake gudanar da komai da komai. mai magana musa shehu ne daga jihar yobe a tarayyar albarkacin wannan wata na ramadana muna wa shugaba muhammadu buhari a biya ubangiji allah ya ba lafiya allah ya kara masa lafiya su kuma ainihin shugabannin da suke karkayinsa waɗanda suka haddasa wannan a gare shi allah ubangiji ka hire su kuma ubangiji allah ya tona musu asiri albarkacin wannan wata na ramadana to albarkacin wannan watan ramadan kuma ga nasiha bismillahi rahim alhaji ibrahim dan inna president na kumarsan na departmental birnin kwanni niger to nasihar da zan ba su akan mu yan kasuwa manya da kanana idan watan azumi mai alhorma allah ya sa ya zo ya kamata kowa ya samu wannan albarkar da a ciki ba tsanantawa ba mutum sai shi aje kaya shi ce sai lokacin azumi in saida da tsada wannan haramun haramun ne ya kamata watan azumi ne wanda allah ya mana baiwa duk in ka aikata aikin lada guda goma goma ake baka in ka yi goma ɗari ake baka haka alheri aka lullunka ma shi yasa ku yi alheri yan kasuwa ku daina tsanantawa tun daga mai daudawa mai kalwa mai gishiri har zuwa maya maya to duk wanda ya yi ko kaɗan ko da ya Allah zai lullunka mai lada ni gani na irin wada sauran mutane ga ɗauka alkawali bisa a ɓoye ko sikir da sauran dai abubuwan da aka amfani da su cikin watan azumi wai a ce sai watan azumi ya zo ai tsada wannan bai dace ba haram na a daina yadda aka samu albarka aka samu albarka duniya da lahira assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkat. to Allah samun dace yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaice babba a jiya talata ministan harkokin wajen cikin gida na Faransa Gerard Colom ya ce mutumin da ya kai wa ɗan sanda hari da guduma a haraba cocin Notre Dame a Paris ya yi ihun cewa hakan ramuwa ce ga Siriya. Minista Colomb ya faɗa wa manema labarai cewa katin shida da aka samu a jikin maharin ya nuna cewa shi ɗalibi ne ɗan asalin ƙasar algeria biyo bayan jerin har-haren ta'addanci da aka kai cikin wannan makon birtaniya za ta gudanar da babban zaɓenta a gobe alhamis idan allah ya kai mu kuma batun matakan tsaro ya zamanto kan gaba cikin jimamin har-haren firaministan birtaniya theresa may ta ce ta kai bango ya isa haka kuma ta yi gargaɗin cewa birtaniya na buƙatar sauyi sosai ga yadda take tunkarar lamarin a halin yanzu kuma babban birnin birtaniya na ci gaba da tafarkin matakan da aka ɗauka dalilin sabuwar barazana an girke 'yan sanda ɗauki da makamai a wasu wuraren da mutane suke hada-hada irin su jiragen ƙasa to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin hatsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su shigo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa da muryar amurka musamman masar fila hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya ba da umarni solomon abu da mu na wannan hansi mr wek baba yakubu makeri ne daga nan washington dc da ke sallama da ku a huta lafiya